لا فتكن يشين ولا بدعا ولا تخيف واقل ولا شجاع يدري فتكن في دايته أخرجت نوره بذرابي بدا لو اتسوت الأرض فوق متني يدومها ما خفت أن يشكو دارا تظنه وهو يرى مختلفا عن العيون إذا أو إلى إذا اجتمعت نظرا في إليه قلت سنا أو مدى أو ضيق حفا كأنما الجوزاء في إبراهيم ومن يلقي زوجته إذا بدا فأنما الأرضعه إذا أداه الجنود والشمال والصبا وما أتى بالكفيان فقد مني أأتوه ينأني منعا فإن سمعت برحا منصوبة للحرف فاعلم أنني صدق الرحى وإن رأيت نار حرب تبتغي فاعلم بأني مسئل لك اللذا على النزول الفاعل تجارة على رباط برقبات القناة إن الله كابر من محلبة Thank you. ko kuma Allah ma Allah ba za a ba ba dan Allah ne ba ko kuma ka ce mai Allah ba ya ƙasa haka ne ya gari wannan lokacin shi na gudu an rihu iska fata ka mu shi na iska ka kihewa ba shi ka kihewa ba iska shi ka kihewa don tsananin gudun wannan dokin ba wai dokin ka kihewa na iska ba yawa inda yi wannan zaki suna gudun alwihu ɗin kafa ta kabu don su ƙi shi bi ga ya fi ɗin blokin ya kai mutum aka mutum ɗin kama ka ce ba haɓar ma kama da lokacin da rafi ne tarin suna naɗe rafi wannan ɗin kafin da rafi shi ɗin ga kai da ɗin gudun da yawa na jiki wannan kirka da kai ne shi kalaɗewa ba doki kalaɗewa ba duk da na su da ranar yankin nan an da ta haƙi ayi ba za a so duk da alfun dama an sahara Allah itatuwa to manya itatuwa na wata zartar Allah da kayan ko cikin ƙasa kacce su ko kamar ne yi saman tsatsan bai na yi يجوبها كايا ذلك حاجيتا ما شو تبا كجل سورة أن في سكاية آرس الوجاء فانتاكي شو رجل تعبالمي شو قدرت رجل قوتي بدل إيباكي نمكو تظنه كما بتم نندوكي وهو على حاله يرى على غني نبي مو نجم أن تكون القرون لك إلى

zan ta haka idan ka yi ƙoƙari na barin wajen tsar idanu fi isrihi gabin sawu ne in ya tsaye kulta na kace sanan wani haske na almar da yawar auwar kun ko kace wani kiyata ta ba da tabboni ka an da maljauza kamar kace ne tauraron da aka ce maljauza na fi isrihi ya tabbatar ma tabbatar ne kawawu ne na gaba guda biyu da baya to kana ganin wasu fitar sa ana kai taurari na hari da bakin nan da aka doki bakin kowa kantar da a kan duka nan da aka doki baki da wani to su wani zai ka aka taurari na wannan mutum kuma aka haka ya tauraro na fi da ba haka shi aka goshi ne zan goshi ne akwai akwai tuzo guda ne to aka haka ya tauraro babba إذا بلاك دي يبينون كأنما أرأوا كتير قرأون بيانا كذا قرأون دون بايا ويتبس يمكن كما قبل هكا تلك نمتنا والشمال قوة تلك هبنا والسبا قوة تلك سبانا إذا أرى إليه سبحانه kuma kaga guda biyu da ta takobi na da roki na a ta'ali sai a tattali na ban da wani buri in ba su ba alkafi ya ne kuma guda biyu din na su an masu kamata na wadatu da su don haka ma an abduhu duk abin faƙaɗu ma an abduhu rashin duk abin da nika tattali za a yi ɗorori ba a cuta ta da zarar ina da kalfakalin ba ina da nokin ba duk abin da nika tattali in ban da shi na wadatu manna a duk abin da ka nisanta kwaliyar na yarda da shi wanda an yi da gari don ganin ban da kuɗi ko wani wasu abubuwa ba dai karɓar linta da dokin gana hannu na ba a yara lafiya. Da wannan na ɗan majalai da ya ci gaba da yabo tsarin yau ya sa ta gida yau zai yaba kai ne da kai ne suna ta wakanta zaki. Yadda faɗar fami da zai duk abin ka farare ƙarin wani mareji masu batun wanda aka kama hawa alal hali don yaƙi don domin zamanin gari babu wani jirgina babu wani tambaci mareji na haka kunnawar ƙafi ƙaga to ma'ana kowa su duk kuma ƙafi yaƙi na ana to duk sanda ka ji wani yaƙi na ba ka ji wani mareji na ka ka ka ka ka na maganar abokan gaba za su haɗu da abokan gaba rana ta ta kotsewa Ba ku alam ka tabbata a nemi wata ga rahani a kusa wannan maridin ba a nan ajin shiga ko da haka sai da duk ni na rage da rani don yi tafai ni ni san da ɗin tafi ma'ana wani shi ya rage birna ai kan san da rana na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna madina tare da abai ina tare da hasan sai aka yi da tsara don gabas gari duk wani matsoraci da ya koyi mata suka koyi yara suka koyi waɗanda an zara mata akwai masu saukar da rayuwar sadaukar da rayuwar saboda Allah kowa ya sarwa kani ko da an ka zamuro an ka hito wajen madina sai aka gano Allah ya lawo ya ce gani dole a rayuwar abada shi ne ya lawo nínú ẹgbẹ́ ìlànà ẹgbẹ́gbẹ̀rẹ̀ lórí máa jẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ lórí ẹ̀ẹ́sẹ̀ẹ́sẹ̀ sáàrùn sí ẹ̀rọ ìrẹ̀lẹ́ sallallahu alaihi sallallahu yadda to ɗan abin ka duk ƙarar wata kwaƙa a ta wani mere aka sawawa don yaki cewa mutane gari su shirya an kawo musu ɗauki masu batun wanda an ka kama ilhar da don a yaƙi yaƙi to sakalan ka tabbata maka ka ji ƙara nan duk annabi gudubar hanyi a kusan wannan mare ba annabi a injiniya na shi obleto to duk da kuma daga ga ga ga duk da wani matan shirye ba ko tsoron ba a kan yadda faɗar aizanar harbi yau kuma ɗin kaddin kayan yaki don dama yaki ana mai alama ne wato ɗin abokan yaki sun kasuwa kusa su mare ne a kakunna ba suka ji ajiya amma in ba haka ba to wuta aka hasawa ta ga wasu a cikin daji balbal balma ana tana zanta mutane a yaki tana ma'ai faɗin haidunar harbin zofin abin ka ke kayo su yaƙi ɗanɗani tana tara ce ko yanzu ka tabbata da anni cewa ni mutum za kallana ni an mai hasa wannan wutan ni hasa ta dan da in ka ji ƙarin bayani ƙwararre su nina in kan muka ga gane da muka nina ka kunkuta ta wani na gudun kai in wani suna kai ni ya daɗe ta tsarin nuhuzi tsarin lati da harajar tsarin nuhuzi rayuka waɗanda an mazihita a sa'ilati masu yaya da jini da harajar da ƙalili a ɓarke mutum kunne ko a ɓarke mutum ƙawa ko a ɓarke mutum hannu jini na ƙiyaya mutum bakin wani mawaƙi ka ba a kai gado a ɗauko ɓannan mai dama ta kyawun in ka abullai na dalar kai ne wani yawa ga da ce to har zubu da an sa'ira ta harkar rawun kadu masu biyaya da jini za su gashi mutum ya mutu ko zai mutuwa a kai wurin yaki mutum shi dawo da hannu guda ko kafa guda da ce to shi an zaru amma da ba ta bisa da kai na kai الملحقات masu ɗiruwar jini walƙana da ta tayan masu na bai mara wasu jimar da shirakin da ma a ɗaura na yanzu mutane da rashi lokacin da sun kai wata wata bai waƙa billa